wayannan marayin da aka mutu aka bar mu Allah ka ba mu ikon tarbiyyar da su ko mazajin mu Allah ya ji kansu daga hafar a wajen boko haram a kofar gida aka ji a kashe shi da bakanikin da ya zo gyara masa motarsa yara tara ne mun kuma ubangiji Allah ya ba mu karfe ne zamu kula da marayun da ubangiji Allah ya bar mana tun farkon abin da ya faru 28 of January 2011 tun farkon abin da bugwar da shigo da suka shigo farko tun lokacin ko sami haƙoƙi da ake cewa benefit ko kuma tukunna tukunna dai bai riga ya fito ba tukunna Wasu daga cikin ɗimbin matan da suka rasa mazajensu kenan sanadiyar hare-haren mayakan Boko Haram. A watan Janairun shekara ta goma sha ɗaya ne ƙungiyar ta kai wani mummunan hari a shalkwatar 'yan sanda da sauran cibiyoyin tsaro a Kano. Baya ga harin ɗauki ɗaya da ya biyo baya, lamarin da ya kai ga rasa rayukan 'yan sanda masu yawa. bayan gudanar da wani rangadi a gidajen iyalan marigayen 'yan sandan a barikokinsu hajiya saliha muhammad katsina mai ɗakin kwamishinan 'yan sandan kano ta shirya wani taro da matan marayun domin raba musu kayayyakin masarufin sauƙaƙa raɗaɗɗin rayuwa mijin kai mutu akwai wani wuri da kwararo da Allah kaɗai ke ya cika maka shi shigowa ta Kano abubuwan da muka iske kamar na su rape din da su drugs shi ya fara daga mu hankali sosai na ga ba yadda za a ce constituency na ban duba su ba sai na ga ya kamata mu duba su mu kira su mu zauna da su mu ba su magana mu ba su kwarin gwiwa saboda ko ba komai ko muna so ku ba mu so aikin nan yadda aka aka ce yadda za a gaya musu yan sanda yadda aka ce ba kananan yan sanda su yawanci su aka fi kashewa ko manyan ba za su fita ba aiki in dai aka ce babu kananan nan yi magana da mai gida ya ce insha Allah zai kafa kwamiti a zauna a kira su don da yawan su ba su samu benefits ɗinsu ba wasu hada rashin kila gane kanin yanayin abun wasu kuma kila irin hada bottlenecks in shiga daga wannan office zuwa wannan office tunda kaga abin wata rana ya fi karfin kila state kila hada federal to shi yasa da muke neman mu dan yi magana saboda a san abin da ake ciki mataimakiyar kwamandan hukumar hizba a Kano mai kula da lamuran mata malama Zarau Umar ta yi lakcar kwantar da hankali ga iyayen marayun kowane mutum inda ya zama shugaba a guri to don Allah ya kokarin zama mai imani ya kokarin zama mai tausayawa waɗanda suke ƙasan shi ya daina danna haƙƙi kuma su wa'annan marayu da aka kashe iyayensu ta gurin tafarkin kare ƙasa to iyayen marayu suna da wata falala wanda uwa wadda take da miji ba ta da su ci gaba da addu'a su kula da kyau wurin tarbiyyar rasu Allah zai musu wani tagomashi a gaba Allah baya hada zafi biyu ita ma madam rabran haruna jancika mai ɗakin limamin majami'ar shalkwatar 'yan sanda ta kano ta tofa albarkacin bakinta lokacin gauranci ba lokaci ne wanda zaka dube mutum ba lokaci ne da zaka zuba wa ubangiji ido ka daura masa duka wani damuwanka domin a cikin mutuntaka zaka gan kamar yanwa za su yi maka amma ba lailai ya faru ba so lokaci ne da za su dukufa su nuna wa Allah cewa suna cikin bukata kuma shi kadai zai iya yi musu yayansu su kuma dukufa su yi musu tarbiya Ƙididdiga dai ta nuna fiye da 'yan sanda 200 ne suka rasa rayukansu sanadiyar tarzomar Boko Haram a Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Dora na kan da yi wata ran ka